Allahu fi lailatin mubaraka lalle mu mun saukar da alqur'ani a cikin wani dare mai albarka laila mubaraka dare mai albarka Allah madaukakin sake ce inna kunna mundiri lalle mu mun zama masu gargadi fiha yufraqu kullu amrin haki a wannan daren ne ake rarraba dukkan al'amari wanda ya kasance na Allah ta'ala al'amari na hikima to wannan allailatul mubaraka din da Allah malaukacin sarki ya ce mata allailatul mubaraka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka sai Allah malaukacin sarki sai ya ware wata sura sai ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalu al تنزل الملائكة والروح فيها بإذن rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr Allah madaukakin suke ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lallai mu mun saukar da alqur'ani a cikin daren kaddarawa Allah ya sake tambaye tambaya cewa ma adraka ma lailatul qadr me ya sanar da kai abin da ake ce ma daren kaddara sai ya ba da amsa ce lailatul qadr khairun min alf shahr lallai daren kaddara ya fi watanni dubu daraja watanni dubu su ne shekaru tamanin da hudu da wani abu shekaru tamanin da hudu da wani abu da 'yan watanni sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa khairun min al-bishar tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha bi idni rabbihim mala'iku suna sassauka a cikin wannan daren da arruf mala'ika jibrilu alaihi salam a matsayinsa na shugaban mala'iku sai Allah sarki ya ce bi izni rabbihim suna sauka ne da izinin ubangijinsu ubangijinsu ne yace su sassako min kulli amr suna sakkowa da dukkan wani al'amari sai salamun hiya hatta matla'il shi wannan dare na kaddara to aminci ne shi har lokacin da alfijir zai ceto to wannan daren na da Allah ta'ala ya kira shi da lailatul qadr wannan ayar ta wannan sura ta fito da falalolin daren falalarsa ta farko an saukar da alkur'ani ka cokam a cikin wannan daren saukarwa wace irin saukarwa saukarwa daga allahul mahfuz zuwa as dunya a wajen da ake ce mishi baitul izza kamar yadda ya tabbata a hadisin al-imam al-bukhari cewa saukar da alqur'anin da ake nufi ana nufin daga allahul mahfuz kitabun maknun kenan alkitabul kitabul maknun shine allahul mahfuz littafi wanda ya kasance tsararre boyayye allahul mahfuz wanda la yamassuhu illa al-mutahharun ba waɗanda suke kaiwa zuwa ga wannan allo na daraja allo tsararre sai mala'iku waɗanda Allah ya tsarkake su to su ne Allah ta'ala ya umarce su su kwaso alƙur'ani daga allahul mahfuz su zo su aje shi a wajen da ake ce mishi baitul izza a sama ta ɗaya to wannan an yi shi ne a daren ƙaddara shine ne qadr sannan falala ta bi ta lailatul qadr Allah ta'ala ce fiha yufraqu kullu amrin hakim a wannan daren ne Allah madaukakin sarki yake yin budget yake rarraba abubuwan da za su afku a shekara shine malamai suke ci mishi at-taqdiru sanawi Allah madaukakin sarki a babi na kaddara yana da matakai guda biyar da yake kaddara al'amurra a ciki akwai abin da suke ci mishi at-taqdiru al-azali shine na farko Allah subhanahu wata'ala ya kaddari komai kafin wannan abin ya faru a lokacin da ya halicci alƙalami ya ce masa uktub Allah ya halicci alƙalami ya ce ya yi rubutu alƙalami ya ce ma da aktubu ya rab me zan rubuta ya Allah Allah ta'ala ce uktub maqadira kulli shay'in duk abin da zai afku ka rubuta numfashin da za ka yi duk abin da za ka yi Allah ya riga ya rubuta wannan a takdirul azali ce sannan kuma akwai a takdirul sanawi shine wanda Allah ta'ala ke yi duk shekara kuma yana yi ne a daren kaddara shine latul qadr da wannan sura da ake ce mata suratul qadr ta zo ta bayani akai sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi fallata ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha falalan wannan daren na uku ita ce Allah subhanahu wata'ala yana sa mala'iku su sassako, su sassako tanazzalul mala'ika mala'iku suna sassakkowa war ruhu da mala'ika jibril suna sakkowa kaga waɗannan falalolin guda uku sannan Allah madaukakin sarki yake cewa khairun min alfi shahar wannan daren ya ci watanni dubu daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kun ga wannan falaloli ne manya-manya na wannan suwa na wannan dare to bayan wannan falalar da wannan daren yake da su za ji wasu da hadisai suka kawo mana عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أووا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر wannan hadisin an samo النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما na abdullahi dan umar baya buƙatar tarjama hadisansa sun gabata da yawa a cikin wannan littafi a taƙaice dai yana cikin sahabbai masu yawan riwaya waɗannan guda bakwa ɗiban fari eh, abu huraira cin yali ibn umar ibn umar radiyallahu ta'ala anhu shi ke bin sayyiduna abu huraira a yawan hadisi daga cikin abin da aka san sai na abu abdullahi bin umar da shi shi ne ƙin shugabanci baya son shugabanci sannan daga cin abin da ya shahara da shi akwai ruku da sunna kata maumau duk abin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi yi to shi ma sai yayi sai dai idan wannan abin ya tabbata cewa keɓancewar annabi ce idan keɓar abu ne da Allah ta'ala keɓa annabi sallallahu alaihi da shi to na abdullahi ba zai yi ba amma ma damar ba a ce wannan abin ya shafi annabi bane shi kadai to duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi yayi in dai na abdullahi ya gani ko ya san sa to shi ma sai yayi sannan cikin darajar sa yana matashi amma duk sahabban annabi sama suna girmama shi saboda wannan ɗabi'a tasa ta gudun shugabanci shi yasa har ya koma ga Allah bai taɓa yadda ya zama wani shugaba ba yana karantar da al'umma sannan cikin abubuwan da ya shahara da su duk fitinu da suka afku na jarabawa a tsakanin sahabban annabi sallama Allah ya tsare shi bai shiga ciki ba har yana da wani kauli an sha ambata mana yana cewa duk wanda ya ce ya zo ya shiga rigima ya shiga wannan fitinar to sai ya ka masa takobin da yake nuna cewa wanan da zai yaka dan wuta ne ya kawo masa wannan takobin daga daga Allah cewa Allah ya rubuta cewa ya yaƙi wane da wane kuma wanan nan ‘yan wuta ne so da aka Allah ta'ala ya tsare shi bai shiga cikin fitina ba Allah ya tsare mu daga shiga fitina to sayyidina Abdullah ibn Umar ya ce anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadr lalle wasu mazaje daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri an nuna musu daren kaddara an nuna musu daren kaddara fil manami a cikin mafarki fi sab'il awakhir a ashirin da bakwai a bakwan ƙarshe fi sab'il awakhir a bakwan ƙarshe فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ta sama ya ce da suka zo suka bashi labari shi ya ce awa ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir ina ko ganin ina tsammani wannan mafarkin naku ya dace a bakwai din karshe tabbas lailatul qadri ana samun sane a bakwan karshen nan faman kana minkum mutaharriyaha duk wanda zai yi dakon lailatul qadri falyataharraha fi sab'il awakhir to dakon wannan dare na kaddara a bakwai ɗin ƙarshe wannan hadisin da sai na Abdullahi bin Umar ya ruwaito shi kun ga na farko ya ce uhu lailatul qadr malamai suka ce wannan dilala ce da take tabbatar da cewa anna lailatul qadr tuha fil mana lalle ana ganin lailatul qadr a cikin bacci sai a nuna ma mutum a cikin mafarki sai ga tabbas ga lailatul qadr ana ganin lailatul qadri a cikin mafarki annabi sallallahu alaihi ya tabbatar musu kamar yadda shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki zamu gani a hadisi nan gaba manzo Allah sallallahu alaihi mafarki cewa an nuna masa lailatul qadr an nuna masa a daren 21 kuma da ya ganshi sai ya ganshi yana yin sujada a cikin ruwa da tabo da aka wayi gari da safe shikenan kenan fa waqafa al-masjid sai masallaci ya rika zubar da ruwa wa kana masjiduhu sallallahu alaihi wasallam ala arishi dama kuma masallacin manzon sallama rufin sa danni ne danni ne na dabino sai masallaci ya rika zubar da ruwa sai mai sahabi sai sahabin da ya rubuto sai ce fa absarat aynaya rasulullah yasjudu ala tinin wa ma'i yace sai naga idan naga manzon Allah sallallahu alaihi ido na ya ga manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah sama da safe yana yin sujada a cikin a cikin ruwa da kuma tako to wannan abu na farko kenan fikhun wannan hadisin kenan anna lailatul qadri tura fil mana za a iya ganin daren kaddaran nan a cikin bacci za a iya nuna sannan akwai alamomi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa cewa tazharu shamsu fi sabihatiha wa laysa wala shu'a laha rana za ta bayyana a waye an an waye gari lailatul qadri da daddare in aka waye gari to da safe rana za ta fito la shu'a alaha ba za ta kashe ido ba mutum zai iya kallon rana ba za ta kashe masa ido ba wannan alama ce sannan manzon Allah sama a hadisin al-Imam Ahmad riwayar sayyiduna Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar da cewa za a tashi safiyar ranar ba zafi ba sanyi yanayi mai daɗi kalaili tihama la qarra wa la har ba zafi ba sanyi amma sauran abubuwan da ake kawowa game da lailatul qadri duk khurafat duk tatsuniyoyi cewa bishiyoyi za su kwakwanta daga nan zariya mutum yana kallon maka ina zai dai a talabijin sannan kuma karnuka a ranar ba za ta rika haushi ba in wannan annabi bai faɗi ba hikayoyi ne na mutane kurafat tatsuniyoyi ne na mutane amma waɗancan alamomin da aka ambata su ne suka tabbata a cikin hadisai ingantattu wasu suna cikin sahihu muslim wasu suna cikin musnad na al-imamu ahmad da sauran littafan sunan na hadisi to abu na farko kenan anna lailatul qadri tuha fil mana za a iya ganin lailatul qadri a cikin bacci sannan annaha qad takunu fi sab'il awahir za a iya samun ta a bakon ƙarshe a sabawul awakhir na farawa ne daga 23 23 24 25 26 27 28 29 idan wata ya yi nukusani idan kuma bai wata bai nukusani ba 30 duk da cewa malamai suna da maganganu saɓani mai yawa a game da wace rana ce ake samun wannan daren nan da ake ce masa lailatul qadr al na hajar a cikin fathul bari sai da ya kama gangami guda 46 akwai waɗanda suke cewa ana samun ta ne tun da Allah ta'ala ya halicci duniya to akwai lailatul qadr wasu kuma suna ganin a'a tana cikin khasa'isul ummatil muhammadiyya lailatul qadr na cikin abin da Allah ya keɓance mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yan gata da shi sannan kuma akwai ƙaulin da ke ganin cewa kowace marana za a iya samun lailatul qadr amma duk waɗanda maganganun al-Imam da Hajar ya kawo su domin malamai sun ambace su amma sai ƙauli na ashirin daidai shi ce shi ne daidai annaha tujadu fi autari al a min ramadan fi kulli'a ana samun lailatul qadri ne a mara-mara na goman ƙarshe a watan ramadan a kowace shekara so da lailatul qadri mutakarrira kulla amin kowace shekara ana iya samun wannan daren mai albarka daren lailatul qadri mun gane ai to ya kawo waɗannan maganganu sannan ya ce wannan shine mazhabin al-imamu malik da al-imamu sufyan sauri da sauran manya-manyan malamai duk sun tafi a kan cewa ana samun lailatul qadri a goman ƙarshe kuma na ramadan sannan hadisin gaba zai ambata mana goman ƙarshen ba kullum ba a'a al'auta a mara-mara kenan ashirin da ɗaya sannan ashirin da uku sannan ashirin da biyar sannan ashirin da bakwai sannan ashirin da tara wannan su ne kwanakin da ake ta harri lailatul qadri jiha ake dakon lailatul qadri a cikinsu mutum zai iya dacewa a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da wannan dare mai albarka sannan wannan hadisin yana tabbatar da za a iya yin mafarki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu ya tabbatar da wannan abin ya zama shari'a amma bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ar-ru'ya laysa min masadir at-tashri' islami mafarki baya cikin abinda ake daukowa a kafa shari'ar musulunci da shi ba za ka zo ka ce kayi mafarki kaga an baka kaza ba shi ya sa ko lailatul qadr mutum ya ce ya gani a cikin mafarki sai an masa tambaya ya kaga lailatul qadr sai ce ai da ya ga lailatul qadr sai aka nuna masa gayi nan an hada ana ta biki ana ta rawa ana kida wani mai goge na ta kada goge ta ce a a a a ba lailatul qadr ka gani ba lailatul qadr ka gani akwai lailatul qadr kila amma ba lailatul qadr ka gani ba lailatul qadri sannan ko mutum ya ga ana goge a kaga wannan kenan so da aslan mafarki a shari'ar musulunci ba hujja bane sai idan annabi sama na da rai kamar yadda muka ambata a game da abin da ya shafi kiran sallah lokacin da sayyidina abdullahi ibn zaid ibn abd rabbih ya yi mafarkin cewa ya ga kiran sallah ya zo gaban annabi sosai sama ya ambata masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas haka ne sai ce ha bilalan fa innahu anda sautan minka sayyiduna umar yace ai shi ma ya wannan mafarkin fiye da kwanaki 20 da suka wuce manzo sama ya ce me yasa baka ambata mini ba yace ai na ga sabaqani biha abdullahi ibn abdi abdullahi ibn zaid ibn abdi rabbih ce na ga abdullahi ibn zaid ibn abdi rabbihi ya gabace ni shi yasa sai ban ambata ba to wannan hadisin ba yana tabbat ba yana ba da hujja bane ko kafa a ɗauki mafarki a matsayin hujja a shari'ar musulunci mafarki ba hujja bane a shari'ar musulunci shi yasa suke da wani karin magana suke cewa man ishtaghala bil manamat fa bil munamat duk mutumin da ya shagalta da mafarki kullum buni buni a ce an yi mafarki yanzu wani ya kwanta sai mafarki ɗari biyar kafin ya tashi ya ga can ya ga can ya ga can ya ga can har mafarkin tallan kabo iya ce ya gan shi a cikin jirgin sama za su tafi aikin hajji ya gan shi ga jirgi nan an zo sai jirgin ya tashi kuma ba a tafi da shi ba ce to wani irin jirgi ne sai ce ai kuma abin da ban duba ba ke ne to sai ka koma baccin ka je ka sake dubowa Ka ga wani irin jirgi ne ce su dai a basu a kabo iya ko ba haka ake cewa a rediyo ba to mafarki a musulunci ba hujja bane da wani zai zo ya kafa hujja da shi ya ce ai ya gani ba a kafa hujja da mafarki a shari'ar musulunci lokacin da annabi sallallahu ke da rai in kai mafarki zaka zo gabansa sai ya tabbatar da cewa wannan daidai ne ko ba daidai bane hatta malaman da suka ce za a iya fassara mafarki a wannan zamanin su kansu sun ce ba kowa bane zai iya fassara mafarkin sannan ba dole bane dan mutum ya fassara maka mafarki ya zama daidai sannan wanda zai fassara mafarkin nan ana buƙatar sai ya siffanci da wasu siffofi masu yawa wanda a cikin mutanenmu kaɗan ne za ka samu kila waɗanda za su iya cika waɗannan sufofin balle su koma su zama baki shi sa wani malami yake cewa bai kamata ma yanzu a buɗe ƙofar fassara ma mutane mafarki ba in ka buɗe ma mutane ƙofar fassara mafarki sai ka zama boka kuma sannan mutane za su shagalta da fassarar mafarki su daina tambayar addini domin wani ya kwanta kamar yadda na faɗi sai ya fi farki ɗari biyar ƙila ya iya haddato hamsin kuma dai yana son ka fassara maka su ya fassara maka su kai yasa aslan a musulunci in kai mafarki ma in na shari ne aka ce ka kama bakin ka kai shiru kakka ba kowa labari sannan kuma aka ba da ladabi in kana bangaren dama ne a kwance ka juya ka koma bangaren hagu sannan kana bangaren hagu ne ka koma bangaren dama sannan kuma ka karanta falaki ka karanta kulhuwa da falaki da nasu sau uku a dukkan sasannin jikinka ka tofa ka tofa a dama ka tofa a hagu shi ke sannan ka roki Allah ta'ala wannan abu da ka gani mara kyau Allah madaukaki zai sa kai ya zama da gaske idan ko kyakkyawan mafarki kai na alkhairi to babu laifi ka zo ka ba yan uwanka labari waɗanda ka yarda da su kuma ka ce su taya ka addu'a wannan mafarki da ka gani Allah ta'ala ya tabbatar maka da shi sannan za ka iya tsammanin mafarki ka kai mafarki ka kamar na alheri ne amma kuma a wajen fassara ya zama maka mara daɗi shi yasa ko na alkhairin wasu malamai suke ganin cewa mutum ya kama bakinsa ya shiru ana ba da labari wani muhammad bin sirin rahimahullahu ta'ala sahaba tabi'i ne ko yana ɗaya daga cikin manya-manyan masana mafarki yana zaune da almajiransa a wata riwaya kuma ce ibnu abbasi wani mutumin ya zo ya ce ai yayi mafarki yana kiran kala. shi kenan sai ya ce masa tahujju ya ce hajji za ka tafi ana na wani ya sake dawa ya zai ce masa Allah ya ta malam ne mafarki ya ce mafarkin mai kai ta ce na yi mafarkin ina kiran sallah sai ce ta tashriku wa tuqta'u duka ta ce sata za ka yi kuma za a guntule maka hannu dukkanin su mafarkin kiran sallah fa suka yi to shi ne sai almajiran al-imam Muhammad bin Sirin sai suka tambaye shi ya haka mafarki ɗaya amma sun bambanta shi kenan sai ya ce shi wanda ya ce ya yi mafarki yana kiran sallah ai Allah ta'ala ya ce wa azzin fin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli zamir tina min kulli fajjin amiq wa azzin fin nasi kuma kayye kuwa ka sanar ba al'azan kiran sallah ba kenan ya kayye kuwa a cikin mutane cewa su je su yi aikin hajji yace to hajji zai je shi kuma wancan ai Allah madaukakin sarki yana cewa fa azzana mu'azzinun ayyatu al innakum lakariqu sai me yi kuwa yi kuwa ce ya ku ayari ku tsaya ku tsaya ku tsaya akwai magana ku barayi ne yace to da wannan ya fasa ana zuwa ko sai ta fara haka wancan ya je aka yi sata aka guntule mai hannu shi kuma wancan ya je ya tafi ya je aikin hajji to shi yasa ba a ce ka zo kai ta ka kawo mafarki ba ka ce sai an fassara maka kila a fassara maka ya zama ba zai zama maka daɗi ba in kai mafarki ka yi addu'a in alkhairi ne Allah ya tabbatar maka in ba alkhairi ba ne Allah ya kawar maka da wannan sharrin shi kenan ba sai ka zo ka ce a fassara maka mafarki ba mun gane ai sannan hadisi ya ce fi sabail awakhir bakon ƙarshe akwai hadisin da ya zo da al'ashirul awakhir za mu karanta shi nan gaba malamai kamar al-imamu al-qurtubi rahimahullah ta'ala a cikin littafin sa al-mufhim yake cewa babu cin karo tsakanin waɗannan hadisan dukkaninsu suna nufin ƙarshen dai wata na ramadan goma ƙarshe ake nufi in ka so ka ce daga farkon goma ashirin da ɗaya ranar ashirin da ɗaya daren ashirin da ɗaya daren ashirin da uku daren ashirin da biyar sannan kuma daren ashirin da bakwai sannan daren ashirin da tara dukkaninsu ana tsammanin za a iya samun lailatul qadri a ɗaya daga cikinsu in ka so kuma sai ka lissafa daga ashirin da uku kaga shine asabul awakhir kenan ashirin da bakwai eh, ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara waɗannan su ne kwanakin da ake tsammanin a samu lailatul qadri a ciki sannan mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ba a ayyana wannan ranar wannan maslakin mafi yawancin sahabbai kenan in banda sayyiduna Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu wanda ya ruwaito aka ruwaito da gare shi yayi rantsuwa yace ya tabbatar da 27 ga wata yace ya rantse da Allah 27 ga wata malamai suka ce shi ma babu cin karo maganarsa ai ashirin da bakwan nan a ciki a cikin kwanaki kwanakin ƙarshe take so daga in ta faɗo ranar ashirin da bakwai ɗin shi ce sannan kuma Allah ta'ala yana da hikima da ya ɓoye mana wannan rana lailatul qadr saboda me saboda mu yawaita ibada a cikin wannan kwanaki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman ƙarshe ta zo to jadda wa shadda al-mi'zar wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu manzo Allah ta sama idan goman karshe ta Ramadan ta shigo to jadda sai ya ƙara kwazo wa shadda al sai ya daura mazaginsa babu sha'aduwa da iyali kuma daga wannan lokacin ko wa shadda al ya zage dantsi wa ahya laylahu ya raya daransa gabaki daya sannan wa aiqadha ahlahu sannan iyalansa ya tayar da su sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yakan bi daki daki a gidansa da matansa da ƴaƴansa yace duk su tashi su sallah saboda ne saboda fatan samun wannan dare da ake ce masa lailatul qadri a cikin harshen larabci da falalar da ake samu a ciki nana aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam tace ya ma'aikin Allah idan ina tsammanin daren nan lailatul qadr ne me ya kamata in ce manzon sama ya ce quli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah madaukakin sarki kai mai yawan yafiya ne ya Allah ka gafa ka yafe mini dama da abin da ake nema kenan ya al'afuwun ake nema in ka tabbatar da kana da afuwa ai shi kenan sai mutum ya ce ya mutu ma yau ai amma ba ka da tabbas to addu'ar da ake kenan a ranar da ake tsammanin daren lailatul dare ne na lailatul qadri to a wannan lokacin shi mutum ya wannan addu'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai yawan yafiya ne ya Allah ka yafe mini kowa cike yake da zunubai a cikin mu Allah ya halicce mu da zunubai cikin zunubi muke kullum in ka fita daga wani ka shiga wani haka Allah ya jarrabe mu to Allah ya buɗe mana ƙofofi na tuba da neman yafiya da neman gafara daga gare shi da wannan ne Allah madaukakin sarki muke fata ya gafarta mana to wannan hadisin kenan saboda haka babu cin karo tsakaninsa da hadisin da zamu karanta mai cewa goman karshe nan ya ce bakwan karshe asabul awakhir daga uku zuwa karshe an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala تهروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر نانا عائشة رضي الله تعالى عنها ما تر النبي صلى الله عليه وسلم ما تد تفي يوم حديثي أتكن صحبان النبي صلى الله عليه وسلم ما sannan matar da tafi kowa yawan fiƙihu a cikin matan duniya kakaf ita ce tafi kowa yawan fiƙihu da yawan hadisi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tace an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon sama ya ce taharrau lailatul qadri ku dakon lailatul qadri wato daren ƙaddara fil witri amara min al awahir a goman karshe goman karshe shi yasa ce mana malamai sun hada wannan hadisin da hadisin da ya gabata kama al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala a cikin sharh Muslim ɗinsa cewa babu cin karo a tsakanin su dukkanin su dai suna nufin a ƙarshen Ramadan ake samu shi yasa a Sheikh Salim bin Eid al-Hilali hafizahullahu ta'ala a cikin littafin sa Zubdatul Afham yake cewa abinda ake fata musulmi yayi shine idan Ramadan ya zo tun daga farkonsa to ya zama kullun cikin ibada yake tun daga farkon ramadan ya zama cikin ibada ya ce. sai ya ce fa in idan musulmi ya zama rauni ya kama shi to ya zama ne, ya zama yana yin kokari a al'ashirul awahir abinda ake nema ke amma asali musulmi muzakkari musulmi mai kwazo shine wanda ana cewa ramadan ya zo to shi kenan kuma zai zama ibada sallah karatun alƙur'ani sadaka kyauta ziyara yan uwa halartar majalisin tafsiri ba abin da zai riƙa yi sai alkhairi amma mai rauni a cikin musulmai shine wanda kila ramadan ɗin ya zo tun daga farkonsa har ai goma ta farko ai goma ta tsakiya to sai goman ƙarshe ne sannan zai iya dagewa ya samu abin da zai iya sama shine sai ya dan tattara idan ma'aikacin gwamnati ne sai ya daidaita ya ce kila abin da ɗin shi annual leave sa ya fara daga wannan lokacin in kuma ɗan kasuwa ne san yadda zai daidaita ya ɗan rika samu yana halartar tahajjudi da daddare mun gane to a wutiri dai ake samu goman a goman ƙarshe na ramadan in an tambayi mutum ayu shahrin tujadu lailatul qadri fihi sai mutum shi shahru ramadan ko sannan wa fi ayi yawmin sai mutum ya ce fi autari ashir al-awakhir ana samu ne a mara maran goman karshe 21 23 25 27 29 in Allah ta'ala ya datar da mutum sai ya dace da ɗaya daga cikin waɗannan kwanaki guda waɗanda aka lissafa a ƙarshen رمضان الله ملوك زكي سامو داش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الأشهر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريشه فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين دقا سيدنا أبو سيد الخدري سيدنا سعد ابن مالك ابن سنان الخدري صحابا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا كتشم لنساراوا سيدنا كتشم صحابي ما سيوى الرواية guda bakwai nan ɗiban fari ya ce أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الأشهر الأواخر lallai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi a goman tsakiya min ramadan goman tsakiyar ramadan fa ta kafa aman wata shekara ce itikafi qala sai yace man i'takafa ma'i duk wanda zai yi duk wanda ya itikafi tare da ni falyatakif fil ashr al awakhir to ya itikafi a goman karshe ya wuce ya tazarci ya zarce a goman karshe kun ga masu sa wayannan a baya shi mun hana ku duka gabaki da duk wanda suke zuwa suna sa waya suna damun mu suna zagaye zagaye za a ciciyar abubuwa ku ba karatu kuke zuwa ba sai dai ku zo ku ta shige da fice ina kallon kowa daga nan wajen ido na garfi ke kallon kowa ba na bukatar labarin kowa duk wanda suke zuwa suna sa wayan nan a baya zan sa su cicci ko kuma su da cikin mutane in ka san ba caji ka dawo ba ka dawo cikin nan daga nan za mu gane ka ka ba waya ka a can kenan in ba ta ka bace ka ga za ka bar ba da ku nake magana ba duk waɗancan na can a baya duk ku ci cire musu wayoyinsu san mutanenmu ba su da ladabi ga ilimi majalisin ilimi mu ne za ka ga har yau ba mu da ci gaba a rayuwar neman karatu sha ta yin shekaru ba abin da muke tsina na. Allah sassa ya ce aka ce fa a taka aman hatta idza kanat lailatu ihda wa wata shekara manzon sama ya itikafi har sai da ya kai daren ashirin da ɗaya وهي الليلة التي يخرج من صديحتها من اعتكافه kuma daren da da safa zai fita kenan daga itikafinsa ya gama itikafinsa ashirin da ɗaya ga wata da daddare in ya wayi gari da safe to ya yi niyan zai gama ya gama itikafin sa kenan domin yayi itikafi ya saba duk shekara yana itikafi ne a goman tsakiya to wannan shekarar manzon Allah sama yin itikafi aka kai daren 21 ga wata yana tsammanin safiya ta yi ya fita daga itikafin qala sai yace man i'takafa ma'i duk wanda ya itikafi tare da ni a wannan shekarar falyatakif fil ashril awakhir to ya tazarci ya ci gaba da itikafi ya ci gaba ya wuce gaba ya ƙara sa'ai goman ƙarshe faqad uritu hadhihi laylata hakika an nuna min wannan daren kaga shi ma a cikin mafarki ce uritu an nuna min wannan mafarkin duk da manzo sama akwai hanyoyin da Allah ta'ala ke nuna masa abubuwa akwai at-tahdith al-imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa madarijus salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kawo nau'ukan da Allah ta'ala ke ma manzo sama wahayi daga ci akwai attahdis tahdith kalbi. tahdith qalbi Allah madaukakin sarki yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zuciyarsa sannan kuma akwai al'ilha akwai bambanci a tsakanin al kalbi da kuma al-ilha al ne shine sama kawai sai ya ji abu a ransa al kalbi kuwa za ya ji ana faɗa masa abin ne a cikin zuciyarsa to duk wannan Allah ta'ala na ma manzo Allah ta sama wahayi da shi to shine manzo sama yace hakika an nuna mun wannan daren summa tuha. sai aka mantar da ni kuma li hikmatin arada Allah ta'ala saboda wata hikima da Allah ya nufi wa qad ra'aytuni haqiqa na ga kaina asjudu fi ma'in wa tsinin ina yin sujada a cikin ruwa fi ma'in a cikin ruwa wa tsinin da kuma laka min sadihatiha a safiyar wannan daren da aka ce min shine lailatul qadr faltamisu hafil ashril awakhir to ku ci gaba da neman lailatul qadri a goman karshe waltamisu hafi kulli witri sannan ku ci gaba da neman lailatul qadri a kowane witri a wannan goman karshen goman karshe amma witri mara goman karshe qala ne riwaya yace shine sayyidina abu sayyid al-khudri fa matarat as-sama'u tilka lailata a daren 21 kawai shi aka yi ruwan sama 21 ga wata wa kana almasjidu ala arishin sannan masallacin manzon Allah ta sama dama an yi masa rufi ne da ganyen dabino shine arish fa waqafa almasjidu sai masallaci ya rika zubar da ruwa fa absarat aina ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai idanuwa na suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi atharul ma'i wat tin a goshin annabi sallama akwai alamar laka da kuma ruwa min subhi ihda wa ishirin a safiya da ɗaya to kun ga wannan hadisin bai saba mu hadisan da suka gabata ba mu bi shi mu fitar da fiqhun da ke cikinsa na farko kana ya tafi fil ashr al awsat min ramadan malamai suka ce fihi dilalatun ala anna li'tikafa yajuzu fi kulli waqti ya halasta a itikafi a kowane lokaci wa fi kulli shahri kowane wata ya halasta a itikafi sannan kuma a cikin ramadan ɗin ya halasta a itikafi fil ashril awsat a goman tsakiya kamar yadda ya halasta mutum ya a goman farko amma wanne aka fi so ahraha shine al ashrul awahir goman ƙarshe shi aka fi so domin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu akan take amma da Manzala ta salama ya ci gaba da yi ba an goge hukuncin itikafi bane a kowane lokaci ya halatta mutum ya itikafi a kowane lokaci sannan itikafin annabi sallallahu so tari ya fi faruwa ne a cikin ramadan sannan hadisi na nuna mana cewa ashe ranar 21 ga wata tana ɗaya daga cikin ranakun da ake tsammanin a samu lailatul qadr rana ashirin da ɗaya na cikin ranakun da ake tsammanin a samu lailatul qadr domin an nuna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam lailatul qadr a ranar ashirin da ɗaya ga wata kuma aka fassara masa shi a mafarke cewa zai ga kansa yana yin me yana yin sujada a cikin laka da kuma ruwa sahabin da ya rawaito hadisi ya ce ido na ya ga annabi sallama da aka wayi gari sai na ga manzo Allah sallama a goshinsa akwai alamar ruwa da kuma tabo ko kuma laka saboda ruwan da aka yi da daddare daren 21 ga wata to wannan na tabbatar da haka sannan wannan na nuna mana ana ikuta itikafi da safe ana fita itikafi da safe shi yasa wasu malamai suke ganin cewa fita itikafi bai da ƙayyadajjen lokaci iyaka lokacin da mutum ya ƙudurta yana ganin ya ibi zai yi kwanaki kaza kuma yana tsammanin ya fita a lokaci kaza ne to in wannan lokacin ya yi sai ya fita iyaka dai idan mutum ya kai goman ƙarshe malamai suka ce an fi son mutum ya fita idan an ce an ga wata mutum ya yi itikafi a goman ƙarshe ranar da aka ce an ga wata misali sai aka ce ashirin da tara ga wata an ga wata to ana sanar da ganin wata sai mutum ya tafi ya fita daga itikafinsa ba sai ya bari safiya ta yi ba ko ya tafi masallacin idi sannan ya ce ya dawo gida kamar yadda za mu gani a matsalolin itikafi nan gaba sannan wannan hadisi yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai iya mantar da shi wani abu amma duk abin da Allah ta'ala ya mantar da manzon Allah sama to darasi ake son a fitar shi yasa manzon Allah sama ya rafkanwa a sallah aiko mun karanta hadisin baya hadisu zil daini. manzon Allah sama makin ya raka'a hudu shi ya raka'a biyu kuma ya sallar ya je ya jingina da wani katako a jikin masallaci ya ɗauki hannunsa na dama ya haɗa da na hagu ya ɗora kuma akan gwiwarsa mai ruwa ya ce ka annahu ghadbanu kaman annabi yana fushi masu gaggawa a cikin mutane suka fi fita min abwabin masjid daga kofofin masallaci suka je waje kuma suka kafa dandalin fira ana cewa ai an rage sallah ai an rage sallah a mutanen da suka tabbata a masallaci akwai sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina umar fahaba an yukallimahu suka ji kwarjinin su manzo Allah su sama tambaya amma a masallacin akwai wani mutumi fi yadayhi tulu yuqalu lahu zul yadayn ana ce masa zul yadayn sai ya ce manzo Allah sama anuki sati salatu am nasita ya rasulullah an rage sallah ne ya manzo Allah ko ko ka manta ne man sama yace ma nuci fatwa ma nasitu ce ba a rage ba kuma ban manta ba amma kuma sai manzo sama yace a kama ya kulu zuliyadain maganar da zuliyadain yake haka take sai sahabbai suka ce ai haka yake manzo Allah sama raka'a aka yi. sai manzo sama ya miƙe ya raka'a biyu da ya raka'a biyu sannan kuma bayan an gama sallah sai yayi ba'adi ya raka'a sujada guda biyu to ka gani ke so daga Allah subhanahu wataala zai sa manzon Allah sa sama ya mantuwa Allah ta'ala da kansa ya ce ma nansakh min ayati aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ma nansakh min ayati ba mu taba goge wata aya ba aw nunsiha ko kuma mu mantar da kai ita to na'ti bi khairin minha aw mithliha tabbas ce mun zo da ayar da ta fita alkhairi ko kuma mu zo da makwafin wadda muka mantar da kai ita ko kuma wadda muka sa aka goge ta so da malamai suka ce fihi jawazun nisyani li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lakin nisyanahu ya'ti li yusabbita Allah subhanahu wa ta'ala hukman min ahkamid dini manzan da sama zai iya yin mantuwa amma idan ya mantuwa duk mantuwar da zai yi to ana so ne a fitar da wani darasi ana son a samar da wani hukunci ne daga cikin addinin musulunci sai a sa manzan da sama ya mantuwa sai a fitar da wani hukunci a nan an mantar da manzan da sama lailatul qadri malamai akwai riwaya ta tabbata cewa wasu mutane ne suka yi rigima manzan da sama ya yi niyyar ya fito domin ya faɗi cewa ai lailatul qadri ranar kaza ne kada wani ya sake shan wahala sai rana kawai ita ce tabbata rana shikenan kawai sai aka samu su suka yi rigima a masallaci aka yi cece ku ce ba fadan ba suka yi ba cece ku ce suka yi wancan ya gaya ma wancan magana wancan ma ya gaya ma wancan magana sama yana fitowa sai ya ce ai an mantar da shi riwaya ce sahihiya sayyidina abdullahi ibn abbas ya ce mun gode ma Allah da ya sa ma aka mantar da manzo Allah sallama domin da ba a mantar da manzo sallama ba la takasala nasu da mutane sai su zama kasalallu sai su koma ba za su rika ibada ga Allah ta'ala ba sai ranar ta zo ku duba a wannan a wannan zamanin namu dan wannan zamanin namu ne wannan karnin ne aka firin jayar da cewa ranar 27 ga wata ne haka ake cewa aiko rana 27 haka ake faɗa ma jama'a kawai ba ma wata rana in ba wannan ranar ba to ka duba masallaci ranar a masallatan da ake tahajjud rana 27 ba zan manta ba shekarun baya lokacin uh, a wani masallaci lokacin ina cikin masu jan masu jan tahajjud sai a zo sai ka suna cewa algati malam yau special addu'a da ai dama makaranta a makaranta ne Eh, student ne sai ka za shi kwanan ya special addu'a za a yi masallaci zai cika tankam ba a masa katsinke amma sauran kwanakin ba a zuwa to kaga magana ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu ta fito ko cewa la takasalan nas da mutane za su koma su zama katalallu su zama malalata ba za su yin wani katabus ba kawai sai su bari sai an ce ga ranar sannan sai su fito su ibada saboda su dace da wannan daren to Allah a cikin hikimarsa subhanahu wa ta'ala sai ya ɓoye wannan ranar ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wa sallam amma kuma inna Allah ta'ala yuqaddiru maqadirahu bil asba Allah yana yin ƙaddara ne amma ta hanyar sababi sai ya sanya faɗan da waɗannan mutanen suka yi rigimar da suka yi da cacar bakin da suka yi sai ta jawo ita ce dalilin da zai sa manzon Allah sama sai Allah ta'ala ya mantar da shi saboda haka sai ya ce faltamisuha fil ashr al awakhir waltamisuha fi kulli witri aje a ci gaba da nema mara goman ƙarshe wanda Allah ta'ala ya datar da shi shi kenan sai ya dace to kun ga wannan kenan malamai sun faɗi wannan fikin sannan a cikin fikihun wannan hadisin na nuna mana yadda masallacin manzon sama yake masjidun mutawadi' masallaci ne da babu abubuwa na shagaltarwa a cikinsa masallaci ne aka gina shi sannan aka yi masa danni aka sa masa aka sa masa ganyen dabino da shi aka yi rufi saboda su can ba a ruwa ai maka da madina biladul hijaz in an musu ruwa a shekara sau biyu to abun faɗa ne da maka da madinan aka yi ruwa sau biyu ina jin akwai shekarar da na ji aikin hajji dubu biyu da shida wannan shekara tana cin shekarun da aka yi ta ruwa an yi ruwa ya kai su wajen hudu ko mumin shaida wajen guda biyu ko uku to abun magana ne za a yi ta magana in yi ruwa kaga Allah ɗaya gari banban ko ku a muku so hudun magani kaga yadda ido zai koma eh. in damunan mata ɗan dan dade bata zo ba duk kowa masu hankali sai ga duk sun rude amma ga falallu ne kawai ba za su damu ba wanda bai no bai bai wanda baya yin cefane bai cika ba su gane ba za su gane ba in suka ga damuna bata zo ba in an dade ba a yi ruwa ba to a takaice dai waɗannan hadisan da al'imamul imam al rahimahullahu ta'ala ya ruwaito mana su ya kawo mana su a cikin littafinsa sa dukkanin suna bayani akan Lailatul Qadri kuma a waɗanne ranaku ne ake tsammanin samun Lailatul Qadri su ne waɗannan kwanakin da aka lissafa sannan kuma mun yi bayani akan alamomin Lailatul Qadr ya za a iya gane Lailatul Qadri sannan kuma bayan haka mun faɗi me ya kamata mutum ya yi a wannan ranar ya yawaita addu'a ya yawaita faɗin ka اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الله سبحانه وتعالى da كدم الله من أخفين ya sa albarka a cikin rayuwar ya gafarta mana zunuban mu kananan su da manyan su Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya a kasar mu ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu ga baki daya fitinu da suke ta afkuwa a cikin kasar mu ga sunan kala kala kun ga yanzu ne fa muke cin ka in illail muslimi din nan fa yanzu ba ranar da zaka waye gari babu wata sabuwar fitina hmm. babu wata rana da za ta yi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya sa mu cika da imani sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah shiga su mala akwai yiwuwar daren lailatul Qadiri ya rinka canza rana duk shekara don daga alamomin da aka ambata suna bayyana a saɓanin mutirin wata shekara i ai shi yasa aka faɗa aka ce autar ɗin ai in misali misali an ce an ce kawai an ayyana ranar to ai shekara sai zama kawai ranar ce babu bukatan ma saɓanin kamar yi waɗanda suke tarjihin 27 su ce ita ce kawai saboda haka ba mutane ba za su zo su ibada ba sai ranar 27 ga wata a zai iya canza malamai sun yi wannan bayanin a cikin malaman da suka wannan bayanin akwai al-Imam Ibn Abdul a cikin littafin sa al da kuma littafin sa at-Tanbih di ya tabbatar da cewa zai iya yiwuwa a samu canjin rana sannan cikin maganganun da al-Imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah ya ambata guda 46 nan a cikin fatul bari ya ambaci cewa akwai yiwuwar caccanzawa kwanakin wata shekara kila a dace ya zama ranar 21 ne wata shekarar ta zagayo kila 23 wata shekarar kila a dace ranar 25 haka dai Allah subhanahu wata'ala ya kaddara akwai yiwuwar bayyanar daren fiye da sau ɗaya a goman ƙarshen don mukan ga alamomin suna maimaituwa a goman ƙarshe malamai ba su yi wannan magana ba dare ɗaya ne dare ɗaya ne ba zai maimaitu ba a shekara ɗaya a ce an same shi sau biyu malamai sun tabbatar da cewa haka ba za ta yi ba saboda dare ɗaya ne Allah ta'ala ya ce lailatul qadri ce sannan ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin so daga dare ɗaya ne la yatakarrab la tatakarrabu laila daren ba zai maimaito a shekara ɗaya ba so ɗaya ake samun sa shi kenan waɗannan alamomi kuma dama ba dole ba ne ya zama tabbas ka ce duka alamomin ka gansu a wannan daren kuma a ce ai su ne aka musu hukuncin haka ila iya samun wata ranar a samu alamomin cikakku to su ce nuna cewa wannan ita ce ranar kila kuma ka ga wata rana an tashi kaga wasu alamomin amma wasu ba su tabbata ba to kaga baya shaida a wannan ranar cewa lailatul qadrin shi wallahu a'lam wa alaikum salam التحديث التحديث ده الإلهام nauka ne dukkaninsu na wahayi da Allah subhanahu wata'ala ya rika annabi sallallahu alaihi wasallam in ka koma littafin madarijus salikin na al-imam al-qayyim bayani a game da su akwai al jali Shi ne wahayin da mala'ika jibril ke zuwa kai tsaye wajen annabi Salama fi suratihi malakiyya yazo su zauna da manzo Allah sama a cikin sura shi ta mala'ika wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin wama huwa ala al ghaibi bi dhani wama huwa bi qawli shaytanir rajim ka mala'ika jibril na iya zuwa yana zuwa ma manzo Allah sama a cikin siffar sai ka masa wahayi sannan mala'ika jibril na iya zuwa fi surati rajulin ghairi ma'rufin ya zo a cikin suwa wani mutum da ba a san shi ba su gama bayani da manzon Allah su salama kamar hadisi na biyu a cikin al'arba'un an-nawawiyya ko bainama nahnu julusun inda rasulillah ta sama ittala alaina rajulun zata yawmin ko ittala alaina rajulun shadidu bayad thiyabi shadidu sawadi ash-sha'r la ya'rifuhu minna ahad ولا يرى عليه اثر السفر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه من كرنت وأنا اللوكة لما كرنت الأربعون النووية قرشي سيدنا عمر يتي ثم انطلق فلبست مليا فقال يا عمر أتدري من السائل سيدنا عمر من زل سمية ليش يا عمر خاتم تنبيه قلت الله ورسوله أعلم ce Allah da ma'aikinsa su suka sani ban sani ba ne ce innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum ai malaika jibrilu ne ya zo a wata suran mutumin da ba ku san shi ba ya zo ne yana sanar da ku addinin sannan na hudu Allah na ma annabi sallallahu alaihi wahayi ta hanyar surar sahabi sananne shine dihiyatul kalim Allah ta'ala ya bashi kyau to sai mala'ika jibril ya zo a surarsa su gama magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya tafi in ya tafi can sai ga dihiya ya zo dihiyatul kalbi idan ya zo sai a gan shi da wasu kaya shi sabon shi kai ne haka je ka canza kala sai ya haka sai shi bai zo ba yanzu ya zo sai manzon sa mai mamushi sai ce zaka jibrilu a tafi surati ai wancan mala'ika jibrilu ne ya zo a kamarsa karuwan wannan zabin ai ya ya ya ya mala'ika ya zo a cin siffar kala ya asin lahama a amarahu wa yaf'alu ma yu'maru sahabin da tabi mala'ika baya sabo kaga wannan ya mutum ya dace to wannan ke kenan usiya tahdisul qalbi Allah madaukakin sarki ya magana da manzon Allah su sama da mala'ika Jibril mala'ika Jibril zai zo sai manzon Allah sama ya rika jin a zuciyarsa ana masa magana shi ko al-ilham kawai manzo Allah zama zai zai ji ne kawai ga wani adda zo masa na tunani shine wancan at-tahdithul qalbi wannan kuma al-ilham sannan kuma akwai ar-ru'ya mafarki ana ma annabi sallama mafarki wahayi ta hanyar mafarki to da al-imam al-qayyim da ya magana akan shi hmm. mun faɗi mun faɗi a karatu ba ka nan ko mun yi karatu akan kiran sallah da tsawo mun faɗa cewa mai iqama in ya zo yana ta da iqama shi ma za a bi shi ai iqama an kira ta da kiran sallah malamai sahabbai sun tafi akan suna kiran suna kiran iqama a matsayin kiran sallah har su ce al'azanu sani idan a sallah asuba ne su ce al'azanu salis kiran sallah na uku so da ai shi ma kiran sallah ne iqama kiran sallah ne amma ga waɗanda suke nan cewa su tashi su tsaye da sallah amma al'azan kiran sallah babba shi kuma ana kiran yan nesa su zo ka gane so daga idan mai iqama na yi kai ma za ka maimaita in ya zo wajen qad qamatis sala ka ce qad qamatis sala domin riwaya da ke cewa qama Allah wa azamaha riwaya ce da bata tabbata ba ingantacciya ba na'am ana na'am Hmm. mun faɗa cewa babu wani nassin da ya tabbatar da haka amma na gani a cikin wani littafi na ashek bakar ya kawo a wajen amma shi ma da ya kawo bai kawo hujja ba amma abin da ya tabbata shine tsakanin kiran sallah da ikama, an gama kiran sallah kafin a tada ikama. to mutum yana da damar da zai yi addu'a a wannan lokacin kuma ana tsammanin wannan sa'ar ta karɓan addu'a ce ta ijaba ce amma ba sai an tada iqama mutum ya tabbar ya fara addu'a ba hmm. na'am wa alaikum salam na'am na'am eh in an tashi da safe na'am duk yanayi za a ga aitin da rana ce a sama take Allah ya sanya ta alama ga kowa kowa zai ganta haka hmm. amma dacewar mutum ya samu rabar cewa ya samu lailatul qadr wannan addu'ar da zai ta yi shine abin da zai tabbatar masa da haka kuma sakamakon abin shine halayen mutum su ƙara gyaruwa mutum kuma ya je lahira ya samu aljanna hmm. المعتادات بنجيفة دحية الكلب شين دحية الكلب أتشن هو أتشن صورة سبع شين هي أي شنو سنة شيء سنة دحية الكلب إيه. dihiya ashe baka ji ba shi ai sunansa ne ta faɗa shine dihiyatu kalbi alkalbi din kaka ji an ce kalbi ka zata kalbun kabilar su ce hmm. kazan su ba akwai banu kilab ko kilab kilab <laughs> wai kazan laraba suna mana dariya in suka ji sunayenmu su ma sunayen sai akwai ban dariya a ciki wani yana ban labari ah, aji eh, cikin cikin ɗaliban jami'ar islamiyya malamin sai zo yana dariya zai ce muhammad sagib shi ne sa hunaka muhammad sagib shi kullum muhammad kabi ka zan wa akwai sagiru ko eh, ya ce ya suna zai ce muhammad sagiru shi muhammad kuma ya zama sagir muhammad shi ah, ba muhammad sagir ya ce kullu muhammad kabir eh, su dariya irin waɗannan sunayen suke wani ya zo yana neman ya ce ya eh, sallama ya ce assalamu alaikum ya ce man tatlub ya ce atlubu kabiran sai ya ce kulluna kubara sai ya ce wa kake nema ce yana neman kabir kabir ba babba ba kenan sai ce ta mu duk manya ne sadaka tatlubu kullana dukkanin mu kake neman mu nan to su ma sunayen laraba akwai ban dariya a ciki akwai sunayen dariya sun mana dariya na'am sai waye walaikun suna to kowa ruwa a sai canza shi ruwan da mutum zai yi wankan ibada da shi shine ruwan da aka ambaci cewa su sufofinsa uku nan ba su canza ba a riwayar da ke kawo su kofin guda uku malamai sun raunana ta amma kuma aiki da hadisin ya zama shahararri a tsakanin malamai kusan kowane malami ya tafi akan cewa ana gane ruwa ruwa ne mai tsarki idan ɗaya daga cikin siffofinsa uku ba su canza ba kuma dama shi ruwa ai dama bai da sifa ya zama ba za ka ji wani ɗanɗano ba sannan ba za ka ji yana da wani ƙanshi ko wari ba ina jin ruwanku da aka zuba masa aizal ko aka zuba masa detol ina jin ai za a ji ya canza ko ƙanshi yake ko wari in ka ce ai zalwari yake kai ka sani in ka ce ƙanshi yake to wanda dai ka zaɓa ko mu a hausa ba mu da to sai kuma sai kuma abin nan ɗinsa kalarsa dama kuma ba yi da kala eh, shi ne ruwa to waɗannan su ne amma wanda aka zuba masa detol ba za a yi ba sai dai a amfani da shi a abin da ya shafi wankan jin daɗi ko kuma wankan tsafta kawai mutum yana son jikin shi ya kori cututtuka shi nan sai ya yi bayan ya gama wankansa na tsarki to sai kuma ya zo ya yi wankan jin daɗi ko wankan tsafta da wannan ruwa da aka zuba ma detol amma mutum ba zai wankan janaba da shi ba mace ba za ta yi wankan haiba da shi ba na'am itikafi amma to ci gaba akwai babin itikafi sati mai zuwa za mu shiga insha Allah in muna da rai amma in tambaya ka kila ba zan kai sati mai zuwa ba ko kai ba za ka kai ba ban ji ba ka ji ta <laughs> kai mu dai za mu kai insha Allah mu bai za mu kai da izinin Allah ai muna son mu kai ko to <laughs> an ce wani malami ne ake ba da labari da shi da almajiransa almajiransa za su sallar a zaha? shi kenan sai malamin ya tura ɗaya daga can almajiransa ya ce masa ya masa ya musu sallah ya shiga suka gama sallah da za su sallah shi kenan sai ya ce masa alga mala ai da ka shiga sai ya ce a kai ka shiga yace to Allah ya tuma na abin da sai da la'asar sannan sai in yi yace to fito ba kamata jadda ka ja mu sallah ba yanzu kai kana tunanin ka kai la'asar tun da kana tunanin la'asar kana tunanin duniya saboda haka ba kamata jadda ka ja mu sallah ba ka je kai fatan ka kai la'asar kana da matsala to yanzu wani ويرجو أن يعيش إلى ko Allah shi kyauta na'am na'am Allahumma innaka na'am ta ta lailatul qadri hmm. a koda yaushe mutum zai iya yin wannan addu'a ce ta gabaki ɗaya mutum zai iya yin ta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna amin ba ku ce amin ba ban ji ba to ai duniya ba an ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ba suna cikin addu'o'in da manzon su yake yawan yin tambaya ce mai kyau manzon da su yana yin addu'a ya ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ana son duniya mutum ta kyau lahirarsa ta kyau ba iyaka duk adadin da mutum ya samu dama ba iyakance bai ta faɗa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sai mutum ya tai اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا جل جلها ودقها وكبيرها وصغيرها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله تعالى قفت fitar da mu ينايد cikin wannan دائي يا الله مدوك mara daɗi ya Allah waɗannan fitinu da suke afkuwa a cikin ƙasashenmu ya Allah madaukakin sarki ka kawo mana da su ya Allah ka ba mu shugabanni na gari fitinu da ake ta kulla ma kasan nan sharri kala kala ya Allah madaukakin sarki ka fitar da ita daga ciki Allah madaukakin sarki duk waɗanda suke nufin su ƙaƙaba mana sharri ya ci gaba da tabbata a kasan nan Allah ba su fika ba ya Allah kai maganin su ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa ya Allah mu da ku shake ka jikan mu kada ka bar mu da wani zunubi da muke aikatawa face sai ka samu mun tuba kuma ka gafarta mana ya Allah sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in